أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يوم مسلمي منا muku sallama ta musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu a wannan shiri namu na fikin wannan na alayen ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in zancen da za mu yi a yau za mu yi zance ne kan sujjada ba shakka cewa wajibi ne ga mai sallah sallah ko wannan take sawa'an wajibi ne ko mustahabbi ne ya yi sujjada guda biyu a cikin sallah sujjada kuwa shine wannan abu da mutum za ka dibiya goshinka a kan abin da yake ya inganta ya sujjada da kai da tafin hannayenka guda biyu sa'an nan mai da gwiwanka sa'an nan da wannan manyan yasuwanka na kafanka za ka dibiya su mai a kan kasa wannan shi ne sujjada na'am sujjada ga wani wanne yake ba ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ba haramun ne mutum ka yi da wanne ke ba ubangiji ba sujjada haramun ne kowane ne ko wannan mutum ba annabin Allah ne ma'asumi ne ba ma'asumi ba ne haramun ne akan haka mutum wai ka je wurin kabarin ma'asumi kai sujjada wa kabari kake yi sujada? kowane ne haramun ne bai inganta ba wannan lamari sai dai mutum idan ka shiga masalan a haramin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai ka yi sujjada wani irin sujjada sujjada na godiya ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yake me ya baka iko kame ka zo ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan babban ni'ima ne sujjadan da za ka yi Allah za ka yi masujjada ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yi maka mai dadin kai ka samu ziyarar ma'aiki salawatullahi wa wannan ba laifi wajiban sujjada wajibi na farko a cikin sujjada shine mai dibiya goshi a kan abin da yake mai ya inganta a yi sujjada a kai sa'an nan zikirin nan na sujjada kamar yadda mai za mu yi zance a kai sa'an nan nasuwa a halin sujjada na uku kenan na hudu wannan gabobinka guda bakwai ka dibiya su a kan me kasa a lokacin me da me kake zikiri kaka je kana zikiri hannunka ɗaya na sama ko yani eh, yasuwanka manyan yasuwan kafanka suna sama sa'an nan kuwa a samu daidaita daga me ababen da mai za ka yi sujjada da su shi ne mutum kada ka dibiya goshinka huskanka kaka dibiya inna me yake ya tashi ko kafanka ya suwan kafanka ka dibiya kan abu da yake ya tashi kamar inda za mu zo mu yi zance mikidarin me da yake mai za ka dibiya goshinka kai ya zama na daidai wa daida ne inna me za ka yi sujjada kada ya zama na mai wani wuri ya tashi ya fi wani wuri sa'an nan inda za ka dibiya goshinka huskanka ya zama na wurin mai sarkakakken wuri ne bayan aka wajibi wanne yake na bakwai shine mai ka taso daga sujjada ka nasu sa'an nan mai ka koma na sujjada na biyu sa'an nan kuma kada ya zama akwai fatara tsakanin sujjadan farko da sujjada na biyu yani mutum kada ka yi sujjadan farko bayan ka tashi bayan minti goma ko minti goma sha biyar ko minti biyar ma wala Allah wani ma ce maka bayan minti uku sa'an nan me kai sujjada na biyu saboda wannan za ce kai wannan ba sallah yake ba wani shagalinsa yake yi to ya kamata me a kiyaye wannan fasila idan kuwa muka ce wannan gabobin mutum guda bakwai ya kamata mai dibiya su eh, a kan kasa Izan lokacin da mutum mai yake zikirin nan na sujjada sai zamana a kan da gangan ɗaya a cikin wannan gabobi ba shi saya yani ya daga daya a cikin wannan gabobin to sallansa ya bata mutum kana subhana rabbi al’a’ala wa hamdihi sai zamana mai daya cikin tafin hannunka yana sama ko ka yi sujjada ka ka daga mai kafanka ta baya sallanka ya bata amma izai zamana lokacin da ka daga kafanka ko ɗaya cikin gabanka ban da goshinka kamar yadda za mu yi bayani eh, ba zikiri kake yi ba shurun ne to wannan ba laifi idan ya zamana tare da babban yasan mutum wayansu yasuwan kuma su yi tarayya da shi a dibiyawa a kan kasa ba laifi kada mutum ka tilasta mu kanka ce a kawai babban yasa na ya kamata mai ya taba kasa sauran yasuwan bai kamata su taba kasa ba izan sun taba kasa wala Allah mutum yana da wani aibi cikin yasuwansa ban da babban yasan a wanne fi babban ma sawo ko shi da babban sawon ɗaya shi ma yana taba kasa ba laifi bawan Allah wajibi ne ka dibiya goshinka huskanka a kan abin da yake mai ya inganta a yi sujjada kai a kan haka mutum in ma ka yi sujjada a kan kasa ko abin da mai ya siro a kan kasa saboda mai muna da ruwaya a wurin mai a imma shagabannin nan na alayen ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in suna bayyana muna hikiman sujjada cewa mutum ka kaskatar da kanka kada ka yi sujjada kan abin da mutane ke alfahari da shi sai sa ka yi sujjada a kan kasa ko abin da mai ya siro a kasa abin da ya siro a kasa kowa bi chart da da shartin cewa wannan abin ba ci kuma ba sawa mutum me za ka yi sujjada a kai masalan abin da yake surowa a kasa kayan marmari yana surowa a kasa wannan mai mutum baka sujjada a kai saboda abin da mutane mai suke alfahari da shi ne suke son mai su ci amma me izan ka yi sujjada kan abin da ya yake mutane na alfahari da shi suna ci ko suna sawa to sujjadanka bai inganta ba na'am sujjada a kan yambu amma wanne yake mai ya bushe ba shakka da ire-iren wayan nan da laka ba me ba mushkila amma ya zama ne mai ya bushe babu shakka cewa mu yan shi'a muna sujjada in ma kan kasa ko abin da ya suro me a kasa yan uwayenmu yan ahalus sunna su kan komi suna sujjada kan kafet kan tabarma kan komi suna sujjada kan karfe kan komi suna sujjada mu kan dalilin da muke da shi wannan aka rawaito wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa ali da alayensa sujjada bai inganta ba she mai kan kasa wannan ya zama wayansu mai musiba Izan kar ya ga kana sujjada kan turba kan dusi dusi kasa ne to saboda mai azab na lafiya idan mutum kaga wannan bagire ba ka yi kai sujjada mai kan kasa sai kai sujjada kan abin da ka samu misalan shefida ba laifi kai sujjada kai kuma ba dole ne ka je ka sake sallanka a wani wuri ba na'am eh, wayansu malumman sun yi fatwa cewa ka je inda za ka me ka iya ka yi sallanka ingantaccen sallah shine mai ka yi sallanka ka yi sujjada a kan kasa kamar yadda Allah da ma'aikinsa suke so an kuma suka ce ba laifi in ya zamana akwai irin ka shiga cikin hali aka to ba laifi ka yi sujjada kan shefi dama sujjada ɗan uwa kan abin da yake matsalan zinariya ko dusi na aqiq da ire-iren wannan ko fairuz bai inganta ba sujjada a kan abin da yake mai nasirowa ne a kasa kuma abinci ne na dabbobi kamar ganye da dabbobi ke ci ko eh, ire-iren wannan ba laifi mai mutum kai sujjada a kai sa'an nan sujjada a kan takarda da aka yi sa daga auduga ba laifi mutum kai sujjada da wannan takarda bawan Allah abin da ya fi a yi sujjada a kai shi ne turban nan na ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sayyidu shuhada abin da ya fi kenan saboda wannan jika na manzon Allah wannan ɗa na manzon Allah saboda wannan sallan ne mai aka zidda jininsa saboda wannan sallan ya wanzu ne hal yau ni da kai zama na maimuna sallah aka zidda jininsa ta tarihi wannan suka zidda jininsa su yazidu da ire su sun kasance suna shan giya sai sa imam zainul abidin ruhi lawal fida bayan sun dawo madina aka tambaye shi ya ɗin manzon Allah suwa su kai nasara a karbala yace idan ka ji mai kiran sallah ka san wannan su kai nasara nan wannan jika na manzon Allah yana so ya nuna ma al'umman manzon Allah cewa ai wannan sallan ne aka so me hana ku yi abin da ya sa muka tashi kenan saboda shi wannan jika na manzon Allah idan mutum ka samu turbansa ka yi sujjada a kai bayan haka kasa ko abin da yake ya siro a kasa kamar ganye shine mai ke bin bayan wannan turba na sayyidu shuhada wani lokacin mutum kana sujjada sai zama na turban da kake sujjada da shi da Allah saboda mai da ke mai goshinka ko saboda yawan sujjada kan turban sai mai ko ruwa na goshinka don jiko na goshinka kai sujjada kai a lokacin da ruwa ke wannan huskan ka kai sujjada kai huskan eh, eh, ka yana ya kama mai turban lokacin da zaka tashi daga sujjada to abin da yake ne ka fidda turban ka ajiye sa'an nan kai sujjada kai idan baka fidda tudban ba yana goshinka ka koma kai sujjada na biyu ta wannan sallanka ya bata zikiri kuwa da ake yi a cikin sujjada kamar yadda muka yi zance cikin rukui ko zikiri kai yayi amma in ma kai subhanallah so uku ko subhana rabbiyal a'la so ɗaya akalli daga wannan bai eh, inganta ba ka kai kasa da wannan sa'an nan kuma a cikin sujjada kamar da muka yi bayani a cikin rukoyi ya kamata mutum ka nasu a lokacin da me kake cikin halin zikirin nan na sujjada kowane zikiri ko za ka yi cikin sujjada ko da mustahabbi ne ba wajibi ba ne matukan wannan zikiri an rawaito ne to mutum dole ne me ka nasu sa'an nan me kai wannan zikirin kamar da muka yi zarce cikin ruku'i izan mai baka nasu ba goshinka bai taba kasa kana su ba sa'an nan mai ka fara zikirin sujjada sallan ka mai ya bata haka wurin tashi izan baka tashi kana su ba kana cikin halin zikiri sai ka tashi daga sujjada shi ma sallan mutum akwai matsala bayan mutum ya kare zikirin nan na sujjada ya kamata mai ya zamna ya nasu sa'an nan mai sujada na farko sa'an nan ya koma zuwa ga mai sujjada na biyu haka kafin ya mai ya nasu sa'an nan eh, ya koma da sujjada na biyu shi ma sallansa ya bata nan akwai matsala da yake yana da muhimmanci izan mutum ba da ka ba kana cikin sujjada sai ka tashi to izan ka tashi in ka iya kai kokari kada ka tashi to amma ya zama mai ka tashi to sai ka mai da wannan mai ruku'i ya eh, sujjada na daya sa'an nan ka yi sujjada na biyu amma idan kai kokari baka tashi ba in baka yi zikirin ruku'inka ba in ka koma in baka tashi ba, in baka yi zikirin ruku'inka ba ne ka yi afuwan zikirin sujjadan ka ne ka yi in kuwa ka yi zikirin sujjadan to sai ka tashi Eh, ya isar maka ba bukatan ka sake mai zikirin ina ji wannan shine karshen zance da za mu yi a kan sujjada insha Allah sabon saduwa za mu shiga cikin sabon bayani a cikin wajiban nan na sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu